أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da taɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da kurakuranmu da zunubanmu da mu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufe mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙo Allah subhanahu wa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana yau sha hudu a wannan wata a sha uku da wannan wata mai albarka na ramadanan shekara ta 1443 jiriya nan dai a surat bakali suran nan wani aka raɗawa suna da kudan zuma mu tashi a aya ta 72 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيب الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض خلقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون na'am alhamdulillahi ayoyi na yau su ma ci gaba ne Daga ayoyin da Allah ya ɗaukacin sarki ya faro nuna mana kudu da ikonsa da iyawansa wanda idan aka yi la'akari da su aka duba su cikin bakira a natse a hankalce za a ga a cikin suka akwai ayoyi tabbatar da mai wannan aiki da shi ya cutar da bauta kawai wanda ya wannan abun shi ya cancarta a bauta tawa da kowa daga cikin su Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan daga cikin ikon Allah da kuduran Allah shi Allah din ya sanya muku ya halitta muku min anfusikum daga jinsinku nau'inku na ɗan nau'inku da mutane Allah ya halitta muku a zuwajen mataye Allah ya halitta muku mataye bai maza wata halitta mata wata halitta da babba a'a misali ya yi maza ɗan adam mata kuma da jinsin aljanu ko mazan adam mata kuma daga jinsin dabbobi a'a yanda ya yi ku ko maza jinsin ɗan adam kuma ya halitta muku matan ku kuma daga jinsin ɗan adam daga kokin nesan ku da halittan ku da ɗabi'un ku da komai na ku iri ɗaya komai na ku iri ɗaya sannan kuma wajen alalakun min azwajikum sannan suna nan sai daga komai amma aka ciro ma mata daga jikin aka ciro mata hankalin jikin adam aka ciro haƙarƙari na hagu da can sama wanda kowanne na aka cewa so sai aka halici hawa'u ita matan annabi adam to a origin asalin an ciro mace ne daga jikin ɗan adam shi namiji an a eh, kusuwa a tsarin mutum dama goma ne da kuma goma ne hagun wanda yake can sama wajen hammata shi shi yankusa ya fi yankucewa shi aka cire out of hundred tari ashirin dama goma hagu goma guda ɗaya aka kallo a cikin aka halicci da shi to da ka auna ɗan wannan ɗan kashin da gangan jikin ɗan adam wanne ya fi girma gangan jikin ɗan adam ya fi girma a ce an fullo wannan ɗan karkarin kawai a aji shi a gefe da shi da gangan jiki ai gangan jiki ya fi girma amma shi gangan jiki shi ne jikin ɗan adam na miji duk inda ɗan adam yake ba a maida ɗan wannan ballallen kashin da aka cire a mai da shi a gurbin sa da duk da ya ce yana jin shi incomplete bai shi ba akwai abin da ya rage shi shine wannan ɗan kashi sai an mai da shi an manna shi da biki zai zama to menene zai zama to complete kuma masu ta halittar da wannan kashin da aka gare a ajiye kuma za ta ji ta tana cikin ƙasa sai an maida da ita back origin jikinta. sai an manna ta inda ta fito a nan ne ita ma za ta ji lalle ta samu kamala yanzu da ita tana jin ba za ta iya rayuwa ba sai an mai da ita inda ta hallo ta shi ma namiji yana jin shi ba zai iya rayuwa ba sai an mai da masa dan wannan abin da aka karɓi daga jikinsa ya zama to cikakke kaga a shi kowa yana buƙatar kowa yana buƙatar kowa kowa yana jinsa baya cikin kamala da cika sai an haɗu da juna to kaga wannan wata irin rama ce dan adam ba zai rayu ba sai da mace kuma macen ba ta rayu ba sai da namiji amma ta kusa namiji shine jikin shi ita an kadan ne aka ballo kaga ita ce mai rauni da'iman mai rauni in an manna ta nan ai namiji ne ke ta shi ke goya ta shi ke ɗauka shi ke ɗauki shi shi ne da jiki shi ne ya fi yawa to duk inda ta ce namiji ne ke mata komai shi ne ke mata komai ita wani ɗan ɓangare ne ɗan ɓangare ne haka a ɓantaro a tsaye ta dole sai a mai da gurbe su kusin ki da dai ta cika shi ne sa ta mata komai na ta namiji ne ke jagora shi Allah ce wallahu ta'ala kun. Allah ya halitta muku ku mazaje min an fito da kanku daga jikinku daga nesan ku da dangin da nau'in da ɗan adam Allah ya halitta muku a zuwajen mata wa na lakum min a azwajikum sanan kuma daga matan da Allah ya halitta muku ta hanyar mu'amala ta auratayya da hayayyafa Allah lokacin sarki ya fito ya taɓuɓɓugo da ganima ƴaƴa daga waɗannan matan domin su ne masu haihuwa su ne masu haihuwa daga nan Allah ya jiki su su fatan da ya fito muku da ƴaƴa e wa afirka da jikoki ƴaƴa da jikoki suka da jiki a jiki ke fitowa Allah madaukakin sarki ya ayyuka da ku taɓo rabbaku da ke kafin nafsin wahidatin da nafsin wahidatin sanar da ha zaujaha halitta masa matansa daga wannan mata ne wa basu min huma rijalan kafiran wa nisa'a maza da mata suke fitowa daga jikinsu تقول أهل تساءلون به والأرحام ما كان عليكم رقيبا sannan bayan wannan kuma garaza wanda ya zo ya muku wani arziki na malam nina tsayi bati da karfa ta abubuwa daɗa ɗan abubuwa na abinci daɗa ɗan abubuwa na abinci daɗa ɗan abubuwa na sawa daɗa ɗan abubuwa da kuke mu'amala da su an su kirare abinci mai daɗi lafiyayye su ɗan adam galiban dabbobi idan ka duba irin su amfani ka je ka a ana suke tura baki su kan ɗin sun ji abin da ya dace su ka su haɗe kan su haɗe shi ne za ka ga ana digiri ana masu kudin masu abinci a PhD ma a PhD a cikin da certificate ga mutane suna ta girka malam har a managing director saboda tsaban menene shugaban masu girki a yi courses da su nan abincin kan a hotel ko nisa ya abinci da baka taba ci da kawai kanshin shi na bugun ka kawai Da kuma Allah in an saka farfesu a gida yana an yawo kanshi a yawaita ne a yawaita ruwa a ka almana sai nan ake zagari abun a fiye ifar a nan ina fata an gane ko to za ka ga Allah ya da ɗan ɗan ɗan abubuwa kyawawa a kuma mata to yanzu wanda ya yi irin wannan halitta wanda ya irin wannan halitta yanzu shi za a take da kafurcewa hukuncewa a yi wa tawaye a juya masa baya sannan wa yu'minuna bil batil da ƙarya ya yi imani da ƙarya ba mana gunkin da kai magana bai motsi bai motsawa bai sarauran ka bai jin ka bai ganin ka shi za ka unguma kamar wanda ya maka wannan ni'ima bil batil yu'minuna yanzu ƙarya ne mutane da su imani sai su rika shi wai Allah bi ni'matin lahi ya yakfurun da ni'imomin Allah da mai musu irin wannan ni'ima ne ya dace su kafa cewa cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayi adalci in ji Allah ni halitta muku fata da kuke ke kaho da su ni na halitta muku yi ku tana kyau ni na halitta muku ba na ɗaya da kuke ci amma ni ya dace a sake ake ƙarya in ji Allah kawai a cewa shi ne ba a bautawa wa ya abu duna min dunin lahi sai ka yi mushrikai ma malan irin waɗanda kafiran da mushrikan suna bauta ma wani Allah gumaka da ƴan wani ya riƙe wannan wani ya rike wannan wanda waɗannan abin da suke bauta wa ɗin bayan kuna rizqa ba su da musu wani arziki haka musu da hawan sama shine la yamlikuna lahum rizqan min as-sama'i ba su iya da musu wani arziki daga sama ba su iya samun ruwan sama ba su iya fitar da iskan da kuke shekara cikin rayu a kai ba su iya wasu waɗanda goma kan fitta irin da a to a duniya Allah ya ce ko arzikinku yana zuwa muku daga sama ne wato a duniya duk wani abin da ake alƙawarin kuma yake zuwa to su waɗannan ba sa iya hannunta muku kowai daga sama ba sa iya saukar muku da cikin ruwa ba sa iya tura muku cika da ya cikin cika da ba shi ba za sa iyawa sannan da arzi ba sa iya arzinta ku ta cika da eh? tsirrai ku yi noma ku shidda shi ku sa koyan gero guda ɗaya ku shuka ku shidda muku zarniya ku sa kwayan masara guda ɗaya ya shidda muku karan masara mu goyo uku ma goyo uku kwaya ɗaya ta shuka da ni nake fidda daga wannan kwayan kun fidda karan masaran in fidda totuwa kun fidda ganye ɗaukin zoɓin za su ninkin ba kullum ta da kawo da komai in ji Allah ni nake wannan in Allah in ka shuka shinkafa gero duk da duka kake ni nake in Allah subhanahu Allah waɗancan gumakan kan ba sa iya shay'an wani abu da cikin waɗannan abubuwa da halittar Allah subhanahu wa ta'ala kai Allah ce wala yastati ba za su na iya bane kawai kai a cikin ba su na iya ba ba su yi kuma ba za su iya ba Allah su fara ba za su iya ba ina fata da ne ku duba yanda yana nuna rashin adalci rashin adalci rashin adalci shi a cikin zalunci rashin adalci irin shirka ga wanda ya mata Allah ya halice da ko mata bashi ka rike wani abin da ka ban sa iya cikin da zulmun azim cikin dukkan zalunci da ake yi babu wanda ya kai irin wanda ake mun inji Allah girma kuma da data umma komai ka jefar da ni ka jura mun baya ka yi mutunci ka riko wani abu da wanda baya maka wanda baya maka فلا تضربوا لله الأمثال ku daina buga misali da Allah ku daina buga misali da Allah shi aka laisa da sai shay'un wa huwa samiul basir Allah babu wani abin da zaka karanta shi Allah subhanahu wa ta'ala babu saboda haka misali ka ai ku ce yanda Allah yake kaza yanda mutum ke kaza kuma yanda kaza kuma mutum kaza kaza da ɗauko wani abu ba ka kwatanta shi ta ce wani abun equal to Allah yadda kake bauta da gunki nan ta ce shi ma kaman Allah yake ai yana maka kaza yana maka kaza yana maka kaza Allah ya hana wannan yace wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka wal ladina amanu ashaddu hubban lillah ya ce daga cikin mutane akwai masu rike ababen bautan sunan su wani sa ya rike shehi shi ya rike wani shi ya rike dan tsogo ya rike boka ya rike mai bugun kuka. sami ya mai da shi tamkar ɗan kakau yana daidaita shi da Allah ya mai shi kishiya ga Allah yuhibbunahum sai ka samu suna tsananin son su hubbi lahi yadda ake son Allah amma Allah ya ce wallazina amanu asalin mumunai masu lafiyayyen imani masu ingantaccen imani masu cikakken imani shaddu hubban lillah su suka fi nuna tsananin soyayya da Allah subhanahu wa ta'ala nuna tsananin soyayya da Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu da Allah ce shi ma zai muku kaza irin yanda Allah mai ke yi shi ma zai azuta ku irin yanda Allah yake azutawa shi ma ai yana jinka in kana magana gunki da yana jinka yanda kake ji daga zuci ya je kai kamar yi zan wani waiwali ne ko shehi ne ko menene yana ta kiran shi yana roƙon shi yana roƙon shi arziki ko ya ji jikin gunki bai kabarin nan bai taba bai taba ba bai taba haka ba kai ne mai in ka da ke kasu gyara ta kai ne mai taimakonsa kai ne da ta tsari bankin da ta tsari ta ajiye kai ne mai kai shi da kasu ta ajiye shi a cikin kura ta yawa ta suka abin da kuma muku musali da kuma ukraine da wani clip hmm? aka ko mizar ana ragar da zagarin ana masa ruwan ba ma mamabai mutanen garin suna gudu za su fita su sauran su koma wani garin su ɗauko gunki su da yesu gunki su na yesu a wanda suke cewa shi ne yesu a sauya su ma a shi zai su kai koya wani iko kawai ya haɗa nisa ɗin rashin suka a gudu suna da kashi ina jin matakin su je inda su je ina za su yadda shi su je in kun ji za su yi wani ana yi irin a jahiliya kenan masu matsala gunki da lafiya in yi wa ta yunwa ba a jiki su cin yi su su ce in ana ta yi lafiya za mu yi wani kawai wannan ya zama guzuri ya zama guzuri sai a jefa kalle a fukon shi daurewa ya karya ga yanda ake fuskan shi ai abun da kunya amma da ji kwallon kwallon wani an ci da ai abun da gara a ta saka yi kusa eh? haka za ka da indiya na lokacin corona ai waɗanda suka yi nasu amfani su ko ne ba suka yi kafin su suna fara su ai kun bar jama'a su sun mutu da yawa da da su ka gudu ba da fi aka je aka yi corona su a trailer trailer ana zuci da su kowa yana kallo a duniyan nan. Ni wannan kada da irin yan buda fin da suka mutunta da Allah ya korona albarka amma kirarriya ce kirarriya ce kuma ta zama ta dalilin nuna asalin tauhidi ta nuna su waye gajiyayyu su waye kuma Allah mai rai la ya mutu la eh, ya mutu da kirayeyen da baya mutuwa an nuna shine Allah ya ce ta bibu lillahi al-amsal ana ku yadda wani yana kama da Allah a komai la a bauta a aiki la a rububiyya la a uluhiyya la a kuma sunayen Allah wa sifat inna Allah ya alamu Allah ya san ya san fa ya fi ku sani wa antum ta'lamun komai ya fi ku sani Allah ahadun ne hayyun ne yalid yulad wa lam yakul ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبسم لا يقدر على شيء وهو كل على وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Allah ya buga mana misali clear example inda za mu ƙara gane cewa duk wani abu cikin bauta da cikin shi da ake Allah za su zama daidai da Allah babu wanda zai zama daidai da Allah sai ce kanu da Allah da komai sai Allah ya buga mana misalin da zai hana a kamata shi da wani abu a misalin da zai hana a daidaita shi da Allah din Allah ta zama Allah masalan Allah ya buga mana misali karara abdan mamlukan mutum biyu ne wannan bawa ne mallakan wani son wanda ke karkashin mallakar ubangidansa wannan kuma mutum ne mai yanci yana da freedom mai yanci yana da walwala kuma wannan bawan da yake karkashin ban gidansa bai da movement sai da izinin sai da izinin ubangiji bai isa ya yi wani abu ba shi bawa ne mallakar wani ko nan da nan bai isa ya tafi ba bai isa ya wani aiki ba ba tare da izinin gidan shi ba in kaji a dabaibaye yake a dabaibaye yake an dabaibaye shi a cikin wani wanda kuma mai yanci ne yana da freedom komai zai iya yi ya yi tafiye tafiyen shi ya yi harkar kasuwanci shi ya yi saye da sayarwa ya yi business ya yi sadaka ya yi kyauta ma wanda ya so bawa yanzu idan ya aiki ya tara yana da iko ya ɗebo ya yi wani kyauta yana da iko ya yi walwala yana da iko ya ce zai je kasuwa zai tafiye tafiye kasuwanci ba tare da izinin mai gidan shi ba kuma duk inda ya samo din nawaye ne kuma gidan shi ne ta ga shi a da bai yi shi kawai kuma yanci shi yana walwala ya yi kasuwanci shi kan halalle ya yi walwalan shi ya je nan ya je ya je nan ya je nan yana da iko ya ɗebo da dukiyar da ya nema da gumin kansa ya ba ma wannan kyauta ya ba ma wannan sadaka ya yi ma wannan da ya kada ya kada ko wani wanda zai kada maka wani abu shi ne ana yake cewa shi wannan bawan da yake mallakan wani wanda la ya tsibiru ala shay'in bai da right bai da iko wani abu ya yi wani abu a shi mai gidansa to shi wannan zai yi daidai da wannan mai yanci ne wanda yake shiga ya nemi arziki ya nemi dukiya ya yi kasuwanci shi ya ciyar yadda da dama ya yi kyauta yadda ya ga dama ya yi sadaka yadda ya ga dama ya ga dama ya yi ta dare da ce ga bayan magariba same ni bayan isha ya ga ma ya ce ka kayan bayan azahar same ni da karfe goma duk lokacin da ya rama da fara da hoton shi ya da hoton shi ina fara an tashi ya ga dama ya baka a koye in ya ga dama ya bayar da ita bayyane in tuku sadaqati ni'im ma hiya wa in tuquha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum so don Allah wannan mai yancin wanda yake yancin nema da yancin walwala da yancin kasuwanci da yancin yayi da dukiyan shi yanda ya ga dama lokacin da ya ga dama da safe ko da rana za su yi daidai da wancan tsakurarren bawa wanda zai da kabus zai da yankin sai da iko yayi wani abu kudin da ya nemo mu ya sha wahala ba na shi da kuma gidan shi ne shin ana iya ana su daidai kai sai ya kai kawa isa ba to Allah ce yanda ba su yi daidai ba wancan wa wa marrazaqnahu wanda kai daidai da wanda ba shi da gare mu rizqi dan arziki ta hanya mai kyau a huwa yunfiqu minhu sirran jihar yana cewa da ne a koye kada ya sau ana za su yi jama'a Ina ne yake mana tambaya za su yi daidai a alaƙa alhamdulillah kuma ma kun gane kun gane sauran kawai Yana ma'anin yanzu gunkin da yake a takure a zaune a waje ɗaya bai iya motsa kanshi shi gunki zai iya juyawa ya kadina in ya ji motsi inda ka ajiye shi jingiri jingin haka ce sai ka zo ka gyara shi inda ka fuskantar da shi sai ka zo ka juya shi a kalli wanda nan kai ne komai ɗin shi shin wajen gunki ne za ka wanda kai azurfa wanda ya ajiye shi na? mai azurfa da bai ba bai kamata kobo ba in wani abu baya zo ba sai ya tashi da je ya gudu ya ko kofa ko ya ture ma sai ne ma za ta kare gudun wannan ne duk da zai daidai da kuma wata ala mai iko da sura mai azurtawa dare da rana mai bawa bayinsa da yake na su da tasu ya komai wannan da za ka suka ci sai da Allah na'am alhamdulillah sai ku bani alhamdulillah Eh, Allah ta alhamdulillah da ya ka tabbata da Allah shi kadai ya cancanta da gode wa ayabawa da a hada da komai Allah ce ku da kuka gane kuka ce a'a wanda ke akwai fi asaruhu kuma mafi yawan mutane suna nan da ya alamuna su ba su san da wannan ba ba su da kwalwar da asiran da tunanin ba su gano sam am suna nan da yawa Allah ruku da asiri wani misali na ɗaya kenan misali da biyu kuma da masu jayayya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da Allah ya aiko shi da shi na wahayi na alkur'ani na wa'azi da isa da sakonta ya bayan ta da don Allah sallallahu alaihi wa sallam ana cewa baraballahu mawlar rajulaini ga wani misali da Allah ya buga mana na mutum biyu ahaduhuma na farkon su abkan daidai ne zai iya magana taho ne zai iya gani kurma ne zai iya ji zai iya ji kurma ne zai iya magana daidai ne zai iya gani mai taho ne haka tsayan yake ta mutum biyu ɗin Ya la ya kajiru ala shay'in ya iya komai shi Allah ya baka da biya cikin yara da ya ce ba da shai baya iya komai a gida in ka bai magana bai jin ka ya ka sama bai gani sai iya bai magana bai iya yi komai na karatu kuma ainihin kawo yana iya karatu tunan yana ji ganin tunan yana ji yana iya karatu yana iya magana a jishi shi ne ka baya ga wannan gida haka uku bai iya komai wa huwa wa huwa kallun ala mutahu liability ne kawai a kan mutum nauyi ne kawai ina kawai ina kawai in ka in ka ba shi nan ba amfani in ka juya shi kamar da shi nan ba amfani in ka juya shi kamar da shi nan ba amfani gunki yayi Allah gunki yana ji yana gani yana magana a wajen tabbace shi na ajiye shi waye ke ɗawainiyan shi allon a gaibi ya zama ta wani ability a kan shi ma kusa in ka tafi ba ta tabbace shi a faskaren shi kawai inda ita ne ai girki kan ne ma ya ɗan amfani ta ruwa ya tabbata lahi Allah in ka dutse ne ka tabbata shi ka tabbata shi murhu ɗaya da tukunya ma ya zauna a abinci ba kun ga wannan misalin mutum ɗayan in ka kalle shi da kyau da gunki yake da ba kyauta gunki ci yanzu ba su kyauta sannan su ke sharan kashin ta kullum gyara wajen su share kashin da ta yi tare tsari su tunda mata wajen wajen ya caɓe suke haɗo harawa su kawo ta ci harawa kullum da ci saniya da ruwan sha fara kirki da yau magani da kiro da ku ya zo ya duba ta kama wai Allah ne in Allah wannan in ka wata magana tana ji ta ka kai wannan ba ganewa lahum ayunun la runa biha na wannan abin nan kada wai Allah ne kada bauta bai ragada wannan da ya karu kamar alladhi yan'iqu ma la magana ta fahimta wannan da ka kullum ba a nonon ta kai ba za ka yi noma da ita ba ɗaura mata dalma za ka yi hutu da ita ba za ka lodo kaya ka ita ba ba domin waɗansu sun ana hauka. ana tafi ba komai sai ciyarwa ba riba kallon alamar dawo ability ne kawai a kan kiwon shi fara mai kiwon dabba yana kiwon shi ko shi kuma da ya san da ita ya ci riba wani babu an bauta mata kai ake shin harawa da ciyawa ba shan nonon ta ba noma da ita ba sayarwa ba a yi kuɗi da ita wa huwa qalbun ala maulahu aina ma yuwajjihu ayati bi khair kaga in shi baya amfana baya amfana ai amfanan kai shi da tara ya amfani shi wannan da maka ya gunki yana wanka da kansa ya dan huta shi kuma ka share ma inda ka ba shi goge jikin shi da ya rubuta shi ka baya iyawa don Allah wannan mai wannan sifan hal ya tsawi shi zai daidai da wa man ya amuru da mutumin da kullum yana umurni bil adalci a bi Allah ayi adalci a bi Allah a Allah ba haɗa Allah da kowa Allah shi kaɗai ne shi ne wanda ke kamai da ƙasai mai da'awa irin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai irin wannan zai dai da annabi wanda yayi magana yayi umurni yayi adalci ayi tauhidi ayi kaza ayi kaza shi da wancan wanne ne yake amfanan ka wanne ne yafi tsoron sa huwa huwa ala siratin Nabi ne yana kan hanya a daidaiciya. Hanya daidaiciya. hanya ta nasara ta jin daɗi ta walwala daga nan duniya har lahira shi irin wannan ne wai za a ce wai ya fi aljari da kurai shawar maka suna ta ƙofa ganda suna ta yaɗawa kai wannan gunci ya fi annabi muhammad kai abin da suke kai na bauta gunci ya fi abin da annabi ya zo da shi a shiriya Allah Allah salatin mutane annabi shi wa'azin shi amfanan ka yake yana rayar da kai yana rayar da zuwa ta mu yana rayar da mu kyakkyawar rayuwa ta duniya da gobe kiyama ayyuhal ladina amanu jibu lillahi wal rasuli ma da'akum lima yusmikum Amtawa Allah kiransu da shi da manzon su da ku zuwa ga abu da ke rayar da ku kyakkyawar rayuwa ta duniya kyakkyawar rayuwa ta gobe kiyama kifin annabi borewa take sai ka ga shi aljanna kawai kawai ta matsala a rayuwarka ta duniya za ka amma mutum ya rike gunki wai ana cewa wai gunki ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke kai ta gunki ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam eh Allah wa huwa al-sirat al-mustaqim shi ne kuma ta hanya ta bauta gumaka wanda in sun suka kai Allah baya ya sama wanda ya shirka da shi Allah la yabtu an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار دوما الجنة أما سوى سنة أدا الذين آمنوا سبيلا سنة سوى سنة أن تباركي مددتي ياتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا اخذت الحين زيه ابدا انا مثالي وانا نبدا وانا نعم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير الله أكبر لله غيب السماوات والأرض duk wani abin da ke koye a cikin sammai bakwai da bakwai da abin da ke tsakanin su duk wani abin da ke koye a cikin su Allah ne a haka Allah ne kun ci kake kautawa duk yadda kuka da yana ka yana ba zai wuce dai yana cikin su mai kai ne mai da kuke a cikin akwai ido ba da abin da ke tsakanin su da kasa duk wani abin da ke kautawa din nan ba za ka ci baya ko cikin su mai ko baya cikin kasai ba baya abin da ke tsakanin su Allah ya tsada don duk abin da yi gani mallaka ne na Allah in da abincin da kake bauta a doron kasa yake to ba duka ne na Allah property ne na Allah in duka ne ka tsada ka ba bauta doron kasa yake kawai to na Allah ne mallaka ne na Allah ko ta sanu in shanu ta bautawa a ina kuke yawo a doron ka ko to duka ne na Allah duk wani abin da ya ɓoye ba ka gani shi da cikin abin da ke wakana a cikin abin da kai cikin mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala ina masu mutum cewa babu lahira babu tada mace ya mutu babu wani hisabi babu wata aljanna babu wuta ta ya za a yi Allah ya iya tada kasusuwan da suka rigidige su tsarkake suka ninnike suka su suka ko gari su mutu kenan su ajiye su kenan ina za a ci Allah zai iya tada fitaccen da ya mutu rabar gwaje a cikin a wanda da babu su ya halitta su babu shi din hai yana a wani nan abin da za a tada kuma a tada shi ina mata da mutum shi ya fi sauƙi kan ne kuma halitta mota ce ta sarrafar ka ji ana jikin da wannan sai a ce wanda ya kirkiri mota wai ba zai iya godi wa kasar zai ta babu ya samar da ita yanzu wai kawai da ka zama to abin da wai ba su ka kai da ita sabuwa ba to su jayayyan su kenan idza na iqamun nahira karratun khasira fa hiya zahratun wahidatun fa idahum bisahira yanzu mu ne in muka suka tsoka shi rigid da muka nike muka tare kasa a cinye mu su ne za a ci za a iya kawo Allah ya yi har an ci za a iya kada mu to lallai dawa bayan mutuwa a wannan yanayin dawa ne na cikin asara Allah shi ina tabbatar muku tsawa guda ɗaya zan buga kar a ciki kamar ba da mutum da ya ci kashi ba da sallah eh ka san sai ba ci ba wannan kashi Allah sallah ko ta haka ko wannan ce tsawa ne kawai tashi kawai da mu ya tashi a firgice an gane ko Allah ya ce sarki ya ce a amru sa'at shi a kan kiyaman nan da kuke gani in ji ta da mutum bayan ya mutu a haka mutane a fili guda ɗaya tun farkon halitta da na ƙarshen halitta a da adam farkon halitta da ƙarshen halitta na aljinu farkon halitta da karshen halitta na dabbobi farkon halitta da ƙarshen halitta na tsaye da dukkan wani abin da ka sani na halitta Allah subhanahu wa ta'ala sai mamaki kwana nawa za a yi a layi ana hisabi wani aka ce za a ɗan biya waɗansu kuɗaɗe ka biya yi ko mutanen Kaduna ne za su biya Ya mutu yana lissafi kwana nawa za a yi a binciki ayyukanka gaba ɗaya sun ranta a lokacin da ta a yi wani indin su auna su a kele a duba a nuna abin wani yana da shi kai ɗauki lokacin inji shi ya sa ta kiyamar labari ne kawai hanke ne sai abu ne kawai ake karanta shi babu shi in reality wai in kana so ka zama mutum kirki mutum kirki kada ka fitar da mutane sai a kawai a janna na mutanen kirki da suka shafi ba wai suna nan ne aljanna in ba a son kawan to mutum mugu da wuta ta yadda ake da ta shiga shi ta fi tatsuniyar gizo da kuɗi ta in ana yi ana yara wani tatsuniyar aka yi shi fitsari ma sai kaza kaza wani dodo wani babu shi a haƙiƙa ne amma fitsari sai an rasa mutum ya je ya yi wani kuma in ɗaya jarumai ka ga yaro yana yana zabura yana zabura wai da shi ne da ya yi ba sama da haka kanin babu wai haka kawai Alƙur'ani ne a tasirul awwalina ne kawai labarai ne kawai aka so mutane su zaman to mutunci kar wanda ya tafi wannan ya kashe wannan ya abinda a yi zaman jin daɗi a yi zaman rayuwa mai daɗi kawai shi ne alaiki wa ma'amuru sa'ati shi al'amarin tashin kiyama da kuke gani na tashi in da taruwa a filin kiyama har a yi yinin da a yi tsaye wanda a farfashi a migdaru hamsin na alfa sanaki cikin shekara dubu hamsin har a jiki da tsayewa a je neman alfarma da abin da adam ya ce da zai iya ba a je wajen annabi to ya ce a annabi nuhu bai ce a je wannan waje wannan annabi za a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har a yi hisabi har a har da su cikin wuta su ce Allah ya ce abin da kuka gani da ya jibin cikin kiyama da hisabi da kiyama illa kalanci da kalanci da kyaftawan ido ne kawai aw huwa akrab ko lesan haka ma ko gama in ji Allah kamar kyaftawan ido ko kaka da kyaftawan ido duk wani al'amarin kiyama na gama shi in ji Allah kan janna kawai ya san makomansa na wuta ya san makomansa a rufe kawai duk wani kyaftawan ido ne an gama shi in ji Allah da ba da an ne ko domin za a lalle shi Allah ba ku sani a ala kulli shay'in kajir shi mai iko ne a kajikan an komai shi zai yi shi zai yi shi kawai shi da mu yi ki ba ya samu lahira ta na'am والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الواحدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah ci gaba da buga mana misalai na ikonsa waɗanda su kai sun ke samu fiye da akali da su ya yadda cewa Allah ne kawai ya cancanta a bautawa shi kaɗai Allah ce wallahu akhrajakum na ce shi Allah shi ya fidda kuku ɗan adam in butuni ummatikum daga cikunan iyayenku mata duk wani ɗan adam da zauna a cikin mahaifiyarsa a mahaifa sai da ya zauna a ciki bayan ya iya fidda ku har kuma fito daga cikin mahaifar mahaifanku mata a zuwa mutum a zuwa sanin inda zai biya fita daga

da hanyar an kofar da jariri ke bi da tangaro da mahaifiyarsa ya fito ni na sauƙaƙa wannan hanyar ni na buɗa shi in su subhanahu wata ala. ni na yi wannan aiki ni na yi wannan aikin da Allah subhanahu Wata Ala. a lokacin da na fi kuna iyayen ku mata in ji Allah subhanahu Wata Ala. bayan kun zauna a cikin kun yi wata tara akalla ku sha a cikin ina ya san yadda yake kai ciyar da ku yake shayar da ku kuma ya san yadda kuke numfashi domin a wannan ma'aikacin akwai ruwa jariri always suna cikin wani ɗan ruwa haka kamar yadda ake iyo kuma wani littafi da ya saba ni gani nake yi nema. akwai ɗan ruwa wanda ruwan in yayi drying ya bushe ya sa ne sai kaga jariri ya mutu baya iya baya motsi kamar jariri yana ɗan jujjuya yana ɗan jujjuyawa iyaye mata suna jin yadda yake dawa nan ya dawo nan ya dawo nan ya dawo nan yadda yake dawo wannan ruwan yaro zai mutu kuma yana numfashi da ake ruwan baya a duniya ɗin shi ba shi a rijiya shuru ko a ruwan bauchi ta tafi kenan kuma ya aka yi rayuwa a cikin wancan ruwan ya ake ya samun shi ya tafi a cikin nan ake in ke shi da komai cibiyar nan da ake yankewa ina fata an gane ko kuma a shi nan za ta ta abu mai zafi da shi cikin kuma su zauna da jaririn ba kona shi ba ta abu mai sanyi da fito mura sai ido za ka taras eh, yi ya kare shi ya ashi da abu ya tsorin ya kare shi ya kula da shi a wannan lokacin nan da ya tashi fita kuma Allah ni na buɗe kofa da ya fito sun da mutum ya fito ba ta ta da shai a cikin shi da kuɗin da ya sani wani da ya fito kuka zai wani ne masa da kure shi ana ihu ma mana a ne, awa ne alhamdulillah an sauka wani kukan shi ne kwa ke jiya jimurna in an gyara su kama yi koka ba to ana tantaman alƙalai a lokacin ba san komai ba in ji Allah subhanahu wa da ala na kuma sama awal absara sai na ya muku ji da gani kudin ne tare da ji da gani afidatan samu muku menene kuma zuciya da zuciya ya ce na haka duk da da kunturun domin ku ga an wannan ina da ku don ku goge mun ta hanyar bauta namun da ta ta ni in ji Allah subhanahu wata'ala mutumin da don wanda ya ba ka hankali ya ba ka ji ya ba ka gani ya ba ka tunani amma ya gama maka komai da shi ne aka ba mutane da dabbobi wani kasara ana li jahannama kathira min al insi wal jinni lahum qulubun amma la yafqahuna biha لهم أعين لا يبصرون بها لهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أولئك هم الغافلون هذا ما ينفعون أن أبو ما ما في عنك Allah ya ba na baka ji da gani da tunani da hankali amma ana wasa da hankali ka rike wani da rairen akwai shine akan kake bai sama Allah ta tattala da dutse ka ce wai shi Allah kana ta kuka kana birgima kana kuka ga ranki ayya ba je tabari kai ta kuka ma mana bai haka wani abu tabari kaji san kafa banki ne aka cikin banki aka tona aka sa shi ne kai ni kuma kudi ba miliyan yake kina son kudi kawai ni kuma kudi za ka kudi biya ma bukata wannan maɗaukacin sarki wanda baya tunani da waɗanda abubuwan da ba shi ciwo ya ga ne ya ji hankali a yi amfani da shi Allah maɗaukacin sarki wannan mutanen kal'ami kamar dabbobi su barhum a ballo dabbobi ma wanda da ya mana wannan da gode masa ne shi sa ya ce mana inna sam'a al-basara wal fuada kullu ulaika kana anhu kulan waɗannan abubuwa guda uku Allah ya yi in mu bauta wa Allah ba muka gode maka da'a da biyayya da ladabi akan waɗannan bai wanda ya mara ya bambanta su gobe sai ce wallahi sai na tambaye ku kan su gobe kiyama jinki da ganinka da hankalinka ina da baka domin abu ne, Allah shi dukkan su yi sai ya kai gobe kiyama na tambaye ka game da su jibi da na maka ni'imar ji ni'imar hankali da tunani na maka wannan dan na ji Allahu ainaini wa lisanan wa shaqataini hadainahu najdaini Allah yana challenge din ka haka abu da biyu har ce da eh? ban maka ido guda biyu ba ba ka harce ba amma da haka ka karanta Qur'ani sai idan ka ba na kan Qur'ani bane ko har ka da ɗan ba na karatun Qur'ani bane ko ta maye ka hakan ni'imar babba ce ka an gane ko Allah ubangiji ya mana albarka ya mana muwafaqa shi ne ya samu a yanzu kenan su mutum tambayoyi alhamdulillah tambayoyin mu na yau ba su da alaikum wa rahmatullah idan aka haɗa sunar magana da isa'i saboda ruwan sama ta wani dalili ya halatta kawo da yin kallon sarawihi a masallaci suna ya rage zaɓin mutum ina gani na kafarin da haɗa wa mutane wanda ya kika cikin illa an haɗa gariba da isa'i to ina gani wanda aka an haɗa ne da manzon Allah ya wa mutane ya sauƙaƙa musu don kuma a sake dawa da mutane cikin ruwa a da su cikin tabo to irin wannan idan ya faru to sai ce ya je sai sallar tarawihi shi a gida alluran da ta aka gilla ina ganin ba sai an da mutane cikin ta na fila ba ta an gane amma in mutum da shi zai zo ya yi bismillah insha Allah bismillah zai samu na kuma insha Allah haɗu a yi group da zama to da lura ja ta da tun lokaci da yi ba aka mota da wannan ina ganin laluran nasiloli a yi su a gida ce ya so limamin iyalansa a gida kafin Ya ba an ce ah, ka shiga islamiyya kaki yawwa a ce ka kuma bismillah eh kai ne liman ga yara maza da mata ana ji eh kuma bayanai ake yi ba ba ba a karatun a bayyane ne mana to A ai halin da zai za a yi shi sauki sauki na Allah Allah idan Allah ya muku sauki sauki Allah kasar niyya kada ba a yi kuma da ta karu Allah zai ba ka da sauki shi rahmatul lahi wasi'atu rahmar Allah a yalwa take a yalwa take ubangiji sa mu tashi a ah, na biyu mutum ya yi mafarki kamani ya zuba masa ba tare da wani zufi ba menene matsayin azumin nan garau wankan ba za su je kai kawai abin yi kamun dace baya ta kuma assalamu alaikum wasu lokuta muka yi rantsuwa a kan ƙarya wasu lokutan muka yi wa Allah alƙawari da ba za mu sake aikata wani zunubi da aka saba yi ba malam a cikin kafara da rantsuwa na mutum zai yi tashi mutum bai san adadin rantsuwan karyan da ya yi ba ne shawara ta da takaice dai mutum ya ji tsoron Allah imanaku daga mutum rika kiyaye harshen shi rika kiyaye rantsuwa rika kiyaye wannan amma idan muke ya rantsuwa a kan ƙarya to sai azumin kwana uku ne wannan bai samu ba ya ciyar da miskinai goma abinci wannan bai samu ba ka musu su kafin su goma nan za ne yi wa kowa doguwar riga da wando da hula kaya cikakku da za a yi sallah da su in mata za ka yi wa doguwar riga da hijabi da ɗan kwali da ta kuma za ta yi wa kenan kuma dogare ta da wandanta da hula su goma za ta ɗinkawa yadi mai kyau kyau mai tabbatun kan mutane ta ba wa Allah ta bashi mai kyau wannan shine idan da yayi a baya bai sani ba bai sani ba ya zama to masa al'ada yanzu ya ji wa'azi da hukunci to sai ya gyara na kawai gyara na gaba ba ta gane ko wa alƙawari ma idan idan mutum yayi wa Allah alƙawari ba zai sake wani zunubi ba ko zai iya ba sai dai kawai ya kunna ba zai sake ba wani zai ce wa in na sake Allah tsine mai ba in ya sake yi don ka tuba da zunubi ba za ka yi zama malaki kai in ka ba ba a sumi ba ne Allah ayyuhibbu tawwabina yana kan su yawai ne ne to a in ka yi ka tuba in yi ka tuba amma ba a so lokacin da ake tuba da niyan kuma za a yi gobe ba a so lokacin ɗan ya yaudare ka ya ce na tuba renin wayo ne saboda haka ma Allah baya kula ka gara ma ka san yi kawai ka tuba a wancan ka sake ka da ka sake ka da kai wani iri ne a kan ka ya ji jikin mutum mutum ya yi sai ƙasar da cikin tsaya mu'amalantar a wajen tuba yadda yadda nake mu'amalantar kusan tuba ta shi na fi sai dauɗa in na umbanci ko in na sa ta sai dauɗa in na umme ta kyale ta tsina wance ta don ta yi dauɗa kuma ka san in ta kuma ai dole zai yi menene amma da son ka ake ba ai dauɗa yan sabulun sa sai kullum ba da sun mutum bane mutum kullum ya riƙa mu'amala in cikin ka Kai ta fiya kai iska. amma idan da niyan ba za ta fashi a nan gaba za ka ga ana iya sun tuke wancan tuban naka maimaita wannan abun da zai kankare wancan tuban naka da yi a baya ba domin ni adama tawa'un wa khairul khata'ina tawabun duk an adam masu sure ne kuma khairin masu sure su ne masu tuba لكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا تغفروني أغفر لكم Allah ce ko masu tuba ne kare da ni kuma ina cikin gasa da zunubi da kuma mutum ya zo ya nema Allah ya ya dahu bi daili wa min Allah madaukaki sarki ya kashin hannayensa da rana da wanda suka kaɗe shi da dare su zo ya karɓe su kan shi hannayensa da dare domin wanda suka kaɗe shi da rana su zo ya karɓa musu har ranar da rana za ta fito ta faɗan an da rana ta fito ta ma ko faɗan ta to ayan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat bi imaniha khairan Allah ubangiji ya sanya cikin masu su ba kuma maka na kai da ta yi kawai sai a kiyaye na baya ya wuce yanzu da yanzu kuma kiyaye akan rantsuwar kariya aya ta gaba tana cewa ina kara mana haƙuri da jama'a amin a alam ka fassara mun ko ka mun ko ka mun wannan addu'a da kai ɗaukaka umarni ne ka kasta mun ne eh, wannan addu'a da kai domin ina kanta ah, inna lahu waliyu zalika wal qadiru alai ok eh, ok ok ba addu'a ba na nuna matsayin Allah ne yake Allah samu suka da kyakkyawan ƙarshe inda ba ce roƙo innahu waliyu zalika shi ma cikin wannan abu ne shi mai iko mai iko ne ya ba mu abin da muka roƙa innahu waliyu zalika shi Allah cikin wannan al'amarin ne kai iko ne kan ya mana ne ka an gane wannan eh, a rikin da aka na fi duniya hasalatan wani kafirati hasalatan wani na azaban nan assalamu alaikum malam ya halatta mutum ya sa a mai saukan ƙur'ani don biyan bukatunsa to saukan ƙur'ani dai bai tabbata a zamanin da ba amma ana iya karanta shi in a yi wasu da shi ibada ne karanta shi a yi wasu da shi shi ibada ne yau an gane sai a haɗu ne a yi bayan su a ko a yi bayan sun ya karanta a yi tawakkuli da shi insha Allahu ibada ne ko sura ɗaya aka yi insha Allahu ta za ta biya insha Allahu tabaraka ta'ala to a gani na babu laifi a karanta shi yi tawakkuli da shi a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala amma mutum ya zama tsakanin shi da Qur'ani shi a kauce mai amma shi baya iya karanta shi shi ba zai taɓa ƙur'ani ba a'a akwai kuɗi ba a sauka mai ya biya eh shi ba zai ta aba yayi da wasu a'a akwai kuɗi zai tura a mai tawafi a ka'aba wannan kuskure ne ya har harshen haka ya karanta ga ladan harufan ga ladan ga biyan bukatan da ka karanta domin bukatar ka ta biya din mutum ya yadda a fashi baya wallahi ne shiga mu. Annabi lokacin da Jibril ya matse shi a jikin cikin kogon hira ya ce isra ya ce ma ana da ci nan. shekarar an tafi arba'in ne shekarar arba'in ne ka yi karatu ya ce ban iya ba ka yi karatu ban iya ba ka yi karatu ban iya ba amma cikin masu Allah ya rasu dinan sai da ya iya karatu karanta Qur'ani da ka komai ka da mu'ayyin ne min indillah amma ina nuna cewa da ka shekara arba'in ana kan zawo yanzu mu ne za mu zauna muna alifin ba'un in sha Allah za mu dai sa himma kan yara kuma ka ai akara maka lahu shekaru fi nisa da ko kosi manzo Allah ya fara kan yake ai ya wuce ya wuce ai tun ina karamin kusani sai biya ba bara yanzu ba a san ba za kanka wallahi wannan ba hujja ba a daure in ka kauta da niyya kan daji su Allah ya ka Qur'an nan kasiya ka fata an gane amma shi haramin makka yana da ta kai waya a hannu kan fara shi Allah ubangiji ya tsare mu da ubangiji ya mai albarka wasule da wannan zaman da muka yi a ɗakin Allah muna tawassuli da azumin da bakin mu muna tawassuli da ibadan da muke da wannan a wannan watan tawakkali da ayoyin da suka karanta na alƙur'ani da ubangiji ya mana bukatun mu na alkhairi ya kare mu daga dukkan shiri da fitina ubangiji ya kama na tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci a jihohin mu na arewa da Najeriya ta mu gabata da kasashen al'umma musulmi na duniya kuma ubangiji ya yi ma ƴaƴan da aka haifa albarka ubangiji ya yi wa iyalai albarka kuma da jikin iyaye da kakanni yanzu mun rasa wani dan uwa dan wannan majalisi da a cikin shi barista shakima a yunus barista shakima a yunus guda ɗalibi ne a nan bai zuwa dindindin da ina karatu a nan a zo allah ubangiji da ina ji a sultan bello a allah amma shi ɗalibi ne na tsakanin barista da isha'i wanda suke group na wannan majalisi sun gan shi wata kila za su gane shi ɗan shi dukkan suke karatu abin da ji amfani sa ali Allah rahama masa Allah kyauta hukuncinsa Allah haskaka maka. fata da ya bari da iyali Allah jiki al'amuransu ya ba mu ɗan uwan shi hakuri ya ba mu wannan majalisi da ƴan uwa da suka ɗan shi suka karatu da suka kullum Allah ba su hakuri Allah wanda sa kamu mu mai kyau Allah wanda sa mu cika da imani Allah ya ba ka duka Allah shirye su da mu da gwamnonin mu da ranar a tafiyar da harkokin mu Allah ya iya musu Allah ya iya mana Allah ka kowa da alkhairi Allah ka mana ibadan mu azumta da muke yi da sakolin da muke yi innahu waliyu zalika والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته